Assalamu alaikum mai saurare barkanmu da warhaka barkanmu da sake kasancewa da kuwa cikin wannan tasha ta mai albarka. To kamar da inda kuka sani muna cikin karanta muku littafin nan ne na laifi tudu ne. A shirin da ya gabata mun tsaya babi na goma sha hudu wajenta. Idan baka same ta ba sai na ce ka ci rabonka kenan ko aboki na. sai ya kasance tare da ni aisha musa domin jin ci gaban labarin babi na goma sha biyar Bismillahirrahmanirrahim. Dariya suka kwashe da shi da alamar tafawa suka yi kafin na ji an fita an rufe kofar ɗakin. Bayan 'yan mintuna na ji Muhammad ya hau gadon ya ɗago ni kamar matacciya. Ya cire dogon hijabin da ke jikina inda ya haɗe inda jikinsa ya sa na gane ba komai a jikinsa. So nake na buɗe ido na ko cizo ne na kai masa amma na kasa. ina jin tsayar ba da kamai na jikina na ji wani abu mai sanyi ya shafa min a gabana ya hau kaina ya hau shinshina ko ina yana gaskiya ba haka na so ba na su yarinyar nan na da na fulani sosai ina jin sa ya rinka jagwalgwala na san ransa kafin a hankali ya rinka wasa da ƙasa na har da yatsar yatsarsa na ji yana kai wallahi bajin ce a hankali ya rinka shigar da jikinsa jikina so nake na kwace kaina na kasa so nake na bude ido na na kasa haka na kwanta kamar makacciya Muhammad yayi ta sa sai da ya samu natsuwa ya daga ni ban san mai yayi ba bayan yan mintuna na je na danna min abu mai dumi a kasa na ji zafi ba kamar yadda dai ake labarin kamar za a mutu ba ina jin sai na yauwa yanzu hankali na sai ya fi kwanciya na san ni na fara sanin ki batula yanda yake salaha a fili haka kike a ciki kin min yanda nake so da alama zaki jarumtaka ban motsa ba ya gama goge min jiki jikina mai kaya na wajen sa min bra din ma sai da ya ji gwalgwala na san ransa kafin ya mayar min da hijabi na ya kwantar da ni ya shiga ban ɗakin ɗakin na gane haka ne saboda zubar ruwan da nake ji haka ne yasa na gane wanka ya yi fitowarsa daga ɗakin na ji motsinsa dai kafin na ji ya fice daga ɗakin ina daga kwance mamakin muhammad kawai nake ashe gwada ne da ya ce yana yi ƙarya ne dama so yake fara sani na kafin me. aure har hakan ya sa ya haɗa baki da abokinsa suka saka min magani a lemu don kawai ya samu cikar burinsa kaina na naje yana bala'in min ciwo ban sani ba ko don ban yi baccin da ya kamata a ce na yi ba na maganin da suka zuba min a lemu jikina na fara jin sa da ɗan kwari da alamar maganin ya fara saki na amma ban motsa ba haka na ci gaba da kwanciya shigowar sai yasa na dan gwada bude ido na inda na ga ya bani baya ya kara wayarsa a kunnensa da alama kira yake yi a waya don daga inda nake ina jin ringin ɗin wayar. Ana ɗagawa na ji ya ce, Na leƙo ban ganka ba kana ina ne, ka zo don Allah na gama gariba ta wuce. Daga haka ya kashe wayarsa a ganin zai juyo ya sa na yi saurin rufe idona. Ya zauna a gefen gadon tare da kai hannunsa jikina. Shigowar Kabiru abokinsa ya sa ya ɗauke hannunsa daga jikina. Kabiru ko ya ce, Ya bajin ɗin ce ko ka cire banka. Aha, ai da ba bajin bace ba ma zan kira ka a waya ba, warewa warewa kawai zan yi ta san nayi. Kabiru na samu matar aure yadda take a fili haka take a ciki, zan ci gaba da shirye-shirye na kawai, ni dai yanzu ba na so ta gane komai idan ta farka. Ka tabbata idan ta farka ba za ta gane ba? Ni na ga har yanzu baccin kawai take, yaushe za ta farka ne? Ba na so mu yi dare sosai fa. Idan ka san kayi na dole za ta ɗan ciwon jiki, mana amma ina da tabbacin ba za ta gane komai ba sai dai daga baya and ba za ta kawo ka mata wani abu ba gaskiya dan na ce ma fa da alluran na yi wa Aisha amfani har yau din nan yarinyar nan bana jin ta sani kai Kabiru ina tsoron ka wallahi ka ci ya ka ci ya ka ci kanwa kenan fa to sai me kai uwa ce kawai fa e ka gane ai ai mata duniya ne kai ma ka sani su ne jin daɗin rayuwa ware kuwa abokina yanzu nan da minti nawa kake ganin za ta farka ka je ka yi sallah ka dawo in ya so sai ka tace ta ka nuna mata yanzu muka dawo ta tashi ku tafi kuma kar ta je site ɗin fa don ta ɗauka kun tafi bari na yi sallah na dawo daga haka na ji sun fice waje mamakin su biyun ya ƙara kama ni na buɗe na a hankali ina jin ƙasa na da ya ɗauki dumi banda abin su Muhammad ta taya za su nemi mace budurwa a ce ba za ta gane ba tashin hankali na dama ɗaya ne a ce Muhammad ya ki aure na bayan ya sani amma tun da naga alamar zai aure ni nima ba zan nuna masa komai ba da haka na sake rufe ido na bayan kamar minti goma sai na ji an buɗe kofar an shigo har da sallama daga tsayen da yake ya hau bubbuga filo da na ɗora kaina lalle Muhammad ba karamin ɗan bariki ba ni ma kin buɗe ido na ne da wuri har sai da ya dan bubbuga kafa ta na buɗe ido na kamar da gaske baccin nake Habiba ci wani irin bacci kike yi haka wajen awa biyu har mun je inda za mu je mun dawo ina ta sauri ma saboda na san baki son kaiwa dare a waje lafiya kike kuwa. Ya mutsa fuska ne na miƙe a hankali ina wallahi yanda ka san maganin bacci na sha ban san me ya saka ni baccin ba kun dawo. i eh, yanzu muka dawo mu tashi mu tabakar a yi miki faɗa. Kafafuna na zuro ƙasa na miƙe ina jin kamar na faɗi idan har lokacin kamar iska zai ɗauke ni nake ji. shi ko har da wani yi a hankali ba karki faɗi ya wani tsaya nesa da ni irin ba zai taɓa ni ba ni mamakin yadda iya barike kawai nake yi daidai da hijabin ma a juye ya saka min sai cirewa ne na gyara yayi gaba ina bin sa a baya ko da na nuna masa ya kamata ni wa yan gidan sallama ce min yayi muje kawai zai kira ka bir a waya akan mun tafi yi sauri mu je gida shi ya buɗe mun motar da kansa na shige ya rufe ya zagayo ya ja motar maka tafi Kafin mu isa gida ya tsaya ya siya min kaza guda biyu da lemuna har da furut. Ya siya manyan biredi guda uku da kilishi wai na kai wa inno. Ko da muka iso gida dubu goma ya kirgo ya bani inda mamakin sa ya bala bala'in rufe ni don kyautar kuɗi da ya taɓa min bai wuce dubu biyar ba bai ma fiye min kyautar kuɗi ba. godiya na masa da na zo sauka sai ce min yayi na tabbata na yi wanka na ci na ƙoshi tunda ya ga alamar ina jin bacci na shafi siyan na yi ta bacci na murmushi kai na masa a raina ina dole kam na sha magani saboda gajiyar da ka tara min ina shiga gida baffa yayi ta min fada sai da inno ta saka baki baffa ya kara da min na kashe dan kar na sake fita na yi dare ko da Muhammad din ne ma na bari sai an daura mana aure dan har ga Allah inno ce mai sanyi baffa yana da tsayuwa akan 'ya'ya hawan jinin da yake fama da shi ne yasa yayi sanyi yanzu Ban iya wankan tsarki ba sai da na tabbatar da kowa ya yi barci har da adda Maryam na shugaban ɗaki ne wanka na ɗaura alwala na zo na tayar da sallar magariba da isha'i Ina idarwa kiran sai na shigowa. Kalmomin soyayya kawai yake min sai da na ce masa bacci nake ji kafin ya min sallama ya turo min text. Ni dai na san duk yana haka ne saboda ya riga da ya samu takarburinsa a kai na abin da yake so ya sani ya sani yanzu. Kazar da ya siya min rabin da adda Maryam ta ci ta rage na cinye na shafi, siyam din na kwanta. Da asuba ma shi ya tashe ni akan na yi sallah, a ranar kam da ya min ba zai lissafa ba. Inda hakan ya sa na samu kwanciyar hankalin ba zai juya min baya ba. Sati ɗaya a tsakanin ya zo min sallama akan zai tafi Lagos mun daɗe muna hira da ya zo tafiya ya ɗauko wani leda a motar sa ya miƙo min yana na buɗe na gani. Ina buɗewa na ga fantas ne sababbi da Oles har guda uku. dagowa ne cikin mamaki ina kallonsa inda ya daga min gira ɗaya yana is my responsibility yanzu har mu yi aure ni zan rika siyo miki don kamar kin kusa farawa ko sun koyar da kaina ne wai kunya inda naga alamar kamar su yake yaji ina period ko ranar da nake period ni kwa kin gaya masa ne shi ko ya hau roƙo na idan na fara na gaya masa a fadarsa so yake ya ringa rike date inda nake yi kana yana kawo min part din ganin ya dage ya sa na masa alkawarin faɗa masa idan na fara har ya min sallama ya tafi tun daga lokacin Muhammad bai kara matsamin kamar yadda yake matsamin da kiran waya da bidiyo kwalba haka ne ya bani dama na ci gaba da dabaru na ina tsatsar Alhaji ba gane kuɗi dan na samu kuɗin da zan yi wa kaina abubuwa ganin an sa min rana yasa nake ba wa yan kuɗi da sunan Muhammad ke bani wanda a zahirin gaskiya Muhammad bai ƙara bani ko sisi ba daga dubu goma da ya bani ba a fadarsa yana hada lefe ga gini yana so ya karasa saboda dama a haya ya zauna da tsohuwar matarsa watansa biyu a lagos kafin ya sake dawowa inda yana zuwa ya saki baki yana kallo na ina kokarin magana ya ce habiba tiya naga kin yi wani irin kiba da fari ne murmushi kawai ne ina wallahi wani magani a da fatima ta bani da na je gidanta akan yana saka kiba da kyan fata ba ta so a biki na a ganna haka ba jiki wani irin magani ne wannan da zai saka ki kiba da fresh haka kamar mai yaron ciki dauko min maganin na gani yanda na ga ya dage yasa na shiga cikin na dauko masa maganin da yake cikin wani kwantena da fararen kwayoyi ne kananu sau biyu ake sha a rana a nutsi iya karanta yana dole ki yi fresh da kiba daga ingredients ɗin da suka yi amfani da shi amma kika fara kiba da yawa gaskiya ki hakura da sha gida masa kai ne na karɓi maganin don ina bala'in jin daɗin maganin saboda kirjina da naga yana cikowa ina bala'in son naga ina da cikar kirji duk a cikin ƙawayena na wani ce koma baya ba ni da kirji sam har kuma a raina na yarda maganin ne sa ni fara canzawa ko da ya zo tafiya sai da ya bugi ciki na akan fas ina ya kare ne dan na gaya masa dis inda nake period girgiza masa kai ne a kunyace akan bai kare ba inda ya murmushi yana zan kware shi idan mun yi aure tun da kwana biyar nake fashin sallah yana zolaya ta yi tafi bai koma Legas ba aka kawo laifi na don saura wata uku bikin mu ba laifi ya yi kokari sosai zuwa yanzu ni ma na fara mamakin yadda na canza haka ne ya sa min kokwanton anya iya maganin ne ya canza ni haka tunanin yadda mutane suke yawan faɗar na canza kamar mai yaron ciki ya sa na yanke zuwa asibiti a yi min gwaji duk da na san abu ne mai wuya ya zama ciki ne da ni saboda ban taɓa fashin jini ba kuma a iya sani na fashin jini yana cikin alamomin masu ciki ko da na tashi tafiya a sinitin sai da na zaɓi asibitin da iya masu cikin ake duba na je aka min test mai kyau aka tabbatar min da bani da komai kafin na samu kwanciyar hankali ina tunanin ijiye shan maganin haka don kamar ya fara fito min da tumbi ga mamaki na sati a tsakani da maryam da inna suka kai na asibiti wai a gwada ni a ga ko ciki ne da ni nan ma negative ne daga haka na ci gaba da shirye-shiryen biki na hankali na a kwance ko kawayen na ma ban saka su a shiri na ba na nemo wasu kawaye na muka fito da anko na kai musu a ido na sai naga kamar amra wani gani take min inda na yanke a raina tana bakin ciki ne don zan riga ta aure kamar yadda ta so ta riga na Allah bai yi ba Alhaji Bagana da yaro da suka ji labarin aure zan yi ba karamin bakin ciki suka yi ba wanda san ba haka na so ba na so boye musu zan yi aure ne kawai na ci gaba da wankar Alhaji Bagana har zuwa lokacin da zan yi aure. Sai dai aure baya buya sai da yaro ya ji labari a makaranta inda ya fesa wa Alhaji Bagana zan yi aure. Hakan ya sa Alhaji Bagana matsamin da sanya sani kafin na yi aure a fadarsa ya cancanci na bashi mijina. na kai masa saura ko mai nake so zai bani na so ba shi kai na ganin Muhammad ya riga da ya san shi ya fara sani na sai dai haka kawai na ji ban da buƙatar wani ya sanin bayan Muhammad haka ne yasa nake inda Alhaji Bagana ya fishi idan dabarun ma da nake so na masa yaki ina ji ina gani na dawo ba ko sisi gashi ina matuƙar buƙatar kuɗi dan Muhammad baya bani kuɗi ni kuma bana iya tambayarsa sa telar da take min dinki na kaiwa dinkin biki na inda da ta auna ta hau mamakin yanda ne kiba ne his har tumbin dolan da ta yi ta yi ta shafa tana kai kai kai batula ne kan mamakin yanda kika canza nake kin san ko ba kayan ki da zai shige ki yanzu a gaskiya ba dan ba a daura muku aure ba da na ce ciki ne da ke ke da cikin ke ki shafi ki ga yanda kika yi tumbi lokaci guda tsaki ne ina kuma wallahi na daina shan maganin da ya saka min wannan kibar tashin hankali kin san yadda na tsana tumbi ko a rayuwata sai ga da tumbi dariya tai tana anya wannan tumbi ne kawai harara ta na yi ta saka dariya a haka na baro gidanta na mamanta zancen da muka yi da ita ana saura wata da sati biyu bikin mu Muhammad ya dawo daga Lagos inda yake sanar man ba zai koma ba sai an daura mana aure a ranar da ya dawo kasar fa bakin sai da ya ga yadda na sake canzawa yana habibati na shiga uku kin gyanda kika dawo ko har yanzu kina shan maganin ne za masa kai yi ina wallahi na daina sha amma jiyan yanda nake ƙara hawa na yi na damar shan maganin nan wallahi gaskiya ya ɓata min shaf ɗinki wallahi na fi son ki asiririyar ki kin fi min kyau na ga kamar harcin bi kika yi wallahi na ce ina ɓata fuska kamar na yi kuka inda shi kuma ya ce na bari gobe zai nemo min maganin silimin haka kuwa aka yi washe gari ya kawo min wani silimti wajen kwali biyar akan na rinka sha take ko na rufe ido na haushen silimti biki na saura sati uku na fara gyaran jiki ba zan manta ba mai gyaran jikin ta ce na mata kama da mai jiki ban baje kanta ba saboda ni na san ba ni da komai tun da ban taɓa fashin period ba kuɗin da Muhammad ya dina bani ga biki ina buƙatar ne abubuwa saboda kar ƙawaye na ne ya sa yasa na nemo Alhaji Bagana da kyar da kyar ya yarda na rinka masa dabarun ina amsar kuɗin da ya koma bani kaɗan kaɗan duk da Muhammad na garin na bala'in iya taku na ana saura sati ɗaya na raba Alhaji Bagana da dubu hamsin na masa alƙawarin bashi kaina yana bani na yi bulokin lambar sa da na yaro don ba abin da zai saka na ƙara neman su a haka muka fara shirye-shiryen komai ba tare da na san wai ina ɗauke da cikin Muhammad ba wallahi adda Fatima adda Maryam mahamud ne ya fara sani na ya mace shi ma ba a cikin hayyaci na ba don magani ya saka min a lemu daga ni har shi ba mu kawo wani ciki ba saboda a ranar da aka kai ni ina period adda maryam idan baki manta ba har bakin ciki kike ce ya mahmud ban san ana period da take ba na yi nadama da ban nuna mahmud na san ya karbe min mutunci na ba ganin zai aure ni duk da ya sani yasa ban nuna masa ba don koda na gama period ya neme ni nuna yayi kamar a ranar ya fara sani na ni ma na bi shi a haka ban san ina dauke da ciki ba har sai da hajiyarsa da maman a fanan suka kai na asibiti abin da ya sa na shiga rudani da samun cikin har hankali na ya tashi bai wuce ta zan samu ciki ina firiyar ba sai a yanzu na gane dalilin da ya sa Muhammad ya tsiri siyo min parts don ya ga ko zan yi bashi ko ba zan yi ba wai har Muhammad ne zai ce ba shi ne ya fara sani na ba daga kawai ya ga hotuna adda Fatima sama magana ta sai kallon Batula take da take ganin kamar canzo ta akan duk maganar ma da ta yi gani take aljanu ne suka shige ta adda Maryam ita ma ba ta iya magana ba sai maman abinan ce ta ce aikin gama magana batula na ji daɗi da kika bamu labarin nan idan har muhammadu ya dage yarinyar nan ba yarsa ba ce wallahi ina goyon bayan ki ki yi ƙararsa ni zan miki shaida mai ma abin daga hankali ai dole ma ya karbi yarinyar nan mutumin banza da wofi ni dai kallon ta kawai nake dan na san tana haka ne dan kawai saurin ta rufu duk da na fasa tona mata asiri amma na san yanda asiri na tono wata rana ita ma dole na ta zai tono Madda Maryam na kokarin magana muka ji muryar mijin Maman Afnan a tsakar gida. Maman Afnan miƙewa ta da sauri don shafta manta yana jiranta a waje. Gabanta wani irin faduwa da ta tuna da ta zo shigowa bawa abban Afnan din wayar ta yi akan ya rike mata saboda tashin hankalin da take ciki. Jikinta wani irin rawa ya dauka ta yi wajen kallon da yake jifanta da shi ta jajayen irinsa da wayar ta a hannunsa ya sa jikinta ƙara ɗaukar wani rawan. Shema'u ba da haƙƙin ki shi yasa Allah ya nuna min komai na gano wace ce ke Shema'u. Dama ke ce kankana da nake jin labarin a bakin Alhaji Audu da nake yi wa aiki dama ke ce. Mai na miki da na cancanci haka daga wajen ki, mai na rage ki da shi har da aure na ki rinka bin alhazawa don kawai ki samu kuɗi? Wallahi an daɗe ana tsegunta min yardar da na miki yasa ban taɓa yarda ba daga lokacin da yarinyar nan ta kira ki da sunan kankana na da rage a kanki. cikin ikon Allah na tabbatar da zargin da nake miki a wayarki har lambar Alhaji Audu na shigar a wayarki ya kuma daga ya kira ki da sunan yaran mu biyar shekara goma sha hudu da aure Shaima'u. Wani irin girgiza kai yayi cillar da wayarta da wani farin takarda a hannunsa yana daga nan ki wuce gidanku na sake ki saki uku Allah ya isa tsakani na da ki. Wani irin ihu maman afnan ta saka ta su a guje bai ko kalli inda take bai haye lifan dinsa jikinsa na wani irin rawa saboda ɓacin rai da bakin ciki. ba wanda zai san abin da yake ji a zuciyarsa sai wanda ya taba kawo matarsa da laifin cin amana ko a mafarki bai taba kawo za ta masa haka ba mutane sun sha tsegunta masa daga yadda take fantamawa da kuɗi har da ta kai ga mallakar motar da ta ce masa ta siya ne saboda zirga-zirgar ɗauko kayan da take sayarwa duk bai kawo ashe cin amanarsa take ba abin da ke soya masa zuciya bai san tsawon lokacin da ta ɗauka tana cin amanarsa ba yanzu idan yaran da ta haifa masa wasu a ciki suka kasance ba 'ya'yansa ba ne ba da ikon Allah ya karasa gida yana jinjiri na ɗibansa ko da ya isa afinan da kannanta ya samu a falon gidan suna kallo turisi yana bin su da kallo kirjinsa kamar ya faɗo yana bala'in san 'ya'yansa addu'a kawai yake Allah ya sa duk yaran 'ya'yansa ne zuciyarsa na iya bugawa idan ya gano a cikin yaran akwai waɗanda ba nasa ba Afnan ce ta fara lura da shi ta taso da sauri ba inda ta baro mahaifiyarta haka kawai ya je yana neman zubar da kwalla. Ya san wayanta tana iya tsare shi da tambayoyi haka ne yasa ya amsa sannu da zuwan da ta masa ya yi ɗakinsa da sauri. Yana shiga ɗakin ya kulle ya kwanta rubda ciki ya rantsa sai yana tunanin yadda Alhaji Audu Naira ya kira ta da sunan kankana wato matarsa ce ma kankana. Tsabar daɗinta da yake ji. har wani zazzabi ne ya rufe shi ko sallar magariba bai iya tashi yayi ba maman afnan ko ihu kawai ta rinka zundumawa tana ta shiga uku ta lalace ko damuwa ba ta yi da a waje take zaune dirshin a kasa ba adda maryam da adda fatima ne suka fito hankalinsu a tashi idan duk aka fansa baban afnan ya sake ta suna dafa ta ta dago tana asiri na ya toni rabu ya sake ni saki uku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu mai zai ce wa yara na idan suka tambaye ni mai son ce a gida da ya sa rabi'u ya sake ni da girma na na tafi shekara arba'in na biye wa son zuciyata shedan ya kai ni ya baro ni na ci amanar mijina mai so na ci amanar 'ya'yana na saba wa mahalicci na duk akan abin duniya da karewa zai yi ta ce tana ci gaba da rusa kuka adda fatsima wani irin tausayin mamun afnan ne ya rufe ta adda maryam ko ta ce allah da girma yake ke yanzu dama ke ma kina da naki boyayyen halin kika dage da san tona na batula jiya har karuwa kika rinka ce mata kina nan mun aikata abin kunya a duk labarin da batula ta ba mu kici inda tace tana bibiyar maza da aurenta ba ke kuwa da auren na kike ban maza saboda kuɗi ga kanin ki shi ma yayi wa batula ciki ya rufe ido ya ce ba shi bane saboda tsabar rainin wayo to wallahi bai isa ba sai ya karbi yarsa daga hannun batulan ya nemi mai shayar da ita idan kuwa ya wallahi kararsa zamu yi ni dai ki isar masa da sako na idan kin je gida ki ce masa ya zo ya ɗau ‘yarsa batula ita ma ta je da baƙin cikin da ya kunsa mata daga haka adda maryam ta juya ta shigewar ta cikin gida assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu ina amarya ina uwar gida ina kuma ‘yan mata har ma da tsofaffi ina waɗanda breast ɗinsu ya lalace wato mai gida welcome to wannan damar ku ce domin ga wani ingantaccen maganin gyaran breast wanda duk lalacewar da nonon ke yi in dai har kika yi amfani da wannan maganin gyaran breast din to tabbas zai dawo miki da dukkan wani martaba da kima ta breast ɗinki za su ko su tsaya kyam tamkar na budurwa ina wanda suke complain akan cewa sun yi maganin sun yi maganin har sun gaji to wannan shine uwar gida share hawayenki uwar gida kada ki sake kada kuma ki bari breast ɗinki ya lalace domin shine martabarki da ƙimarki a idanun mai gidanki ba ki da mai gida welcome da me za ki dinga wa mai gida welcome da zarar ya dawo wannan abin shi yake ɗebe hankalin mazajenmu zuwa ga 'yan mata ko da a ce breast ɗinki ya koma tamkar slippers ne to tabbas idan kika yi amfani da wannan maganin breast ɗin zai tattaro dukkan wani martaba da kimarsu su tsaya cak tamkar na budurwa ko in ce tamkar za su tsole idanu wannan maganin gyaran breast ɗin an sarrafa shi ne da ingantattun abubuwa marasa illa domin ba maganin bature ba ne magani ne ingantacce na gargajiya wanda manyan likitocin gargajiya suka sarrafa shi ba shi da illa ko kaɗan sannan kuma magungunanmu ba a samu a kasuwa sai dai kai oda daga wajenmu kai tsaye kuma muna iya aika magungunanmu kowane gari kuma kowace ƙasa da zarar ka yi oda. Don haka ga masu buƙatar wannan ingantaccen maganin gyaran breast ɗin, za su yi tuntuɓa ta ta numban wayata wato 081 42 80 wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara. Ko kuma za ku iya tuntuɓar manajana a kan WhatsApp namba ɗinsa kamar haka 091 24, 27, 11, 80 wato sifili tara ɗaya biyu hudu biyu bakwai ɗaya ɗaya takwas sifili.